Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da zuwa wannan channel in mai albarka wato Idris Modist. A yau zan nuna muku yadda ake yanka irin wannan rigan ku kalle ta ku gani. So da farko dai mun shimfiɗa yadda mu kamar haka kuna gani. Za mu fitar da basics line ɗinmu na na yin ɗinki ga shoulder can a sama nan chest line nan kuma bust line ɗinmu. Uh, nan kuma za mu sa waistline nan kuma ga hips mun san daidai yadda muke fitar da wannan daga shoulder zuwa ah, bust inci goma daga nan kuma zuwa waist inci sha shida sai zuwa hips inci ashirin da hudu so da mun zo gurin yin awon abinda za mu yi gurin yin awon shine bayan mun ɗau measurement mu kamar yadda muka saba so idan muka ɗau measurement mu kamar yadda muka saba da measurement ɗin za mu yi amfani so amma da mun zo saboda rigan ita ba mai bata kama jiki a sake kake mu da haka a measurement din zamanin ka ƙara inci hudu a kai inci hudu mafi karanci dai mu kara inci hudu a kai kun gane ko ko ina muka auna sai mu kara inci hudu to shoulder mu inci goma sha uku ne to inci goma sha uku an raba shi gida biyu zai ba mu inci shida da rabi so inci shida da rabi sai mu ƙara inci uku kun ga ya zama goma da rabi kenan sai mu makin a gurin shoulder <clears throat> daga nan sai mu zo kan chest line din mu <clears throat> ok a gurin chest line shi ma inci talatin da hudu ne so talatin da hudu in an raba shi gida hudu zai ba mu inci takwas da rabi sai mu ƙara inci hudu a kai zai ba mu inci goma sha biyu da rabi sosai mai connecting da shoulder da to a wannan yankan da za mi babu armhole babu yankan armhole kwata-kwata kada a yanka armhole so daga nan sai mu zo gurin waist mu waist ɗin inci 32 ne to inci 32 in an raba shi gida hudu zai ba mu inci takwas? to za mu ƙara inci hudu a kai kunga inci goma sha biyu kenan to duka sai mu connecting ɗinsa kamar haka shi sai mu zo kan hips hips mu inci talatin da shida to talatin da shida an raba shi gida hudu zai ba mu inci tara to inci tara za mu ƙara inci hudu a kai kun ga zai ba mu inci goma sha uku kenan a gurin hips to shi ma haka za mu haɗa shi mai connecting haka to idan muka zo za mu ja daga daidai hips ko abin da ya rage za mu ja shi straight ne zuwa ƙasa iya tsawon kayan da muke da shi ko mu buɗa shi ko kuma mu tafi da shi straight kun gane so shi kenan shi abin da yanda yankan yake kenan so a yankan kalan yadin da za a yi hannu ana sa kalan yadi ne daban da kalan yadi daban ake yanka hannu to yanzu mu ɗauka ga yanan wannan mai ɗage ɗagen da na kawo shi ne hannu so idan muka ɗauko shi za mu auna inci ashirin da biyu kun gane ko za mu auna inci ashirin da biyu shi kuma tsawon sai mu auna inci ashirin so daga nan daga can daidai gurin bakin hannun za mu auna inci biyar muka auna inci biyar to daga can sai mu connecting din shi zuwa ƙasa kamar yadda ne haka za mu connecting din shi haka kun gani so in muka connecting din shi haka sai mu yanke kamar haka. So, bayan mun yanke shi kamar haka, yanzu wannan ga rigan nan, sannan wannan shi ne hannun rigan. Hannun rigan ka ko manta ya ce tsawon rigan tsawon hannun rigan zai zama inci ashirin za mu sa sannan faɗin za mu sa inci ashirin da biyu ko inci ashirin da uku to daga can bakin gurin hannun za mu auna inci biyar ɗan kenan za mu auna inci biyar daidai nan gurin so shi ne sai mu connecting zuwa zuwa ƙasa Da ga um, yawon to kun gani kun gani da hannun yake kasancewa to daga nan sai mu yanko pieces mu za mu ninka pieces sun haka in muka ninka shi za mu auna tsawo ya zama kamar inci goma sha biyu faɗi kuma mu auna inci uku da inci biyu da rabi faɗin sai mu auna inci biyu da rabi tsawo inci goma sha biyu ya isa to shi ne za mu sa a daidai shi kuma daidai bakin hannun daga daidai bakin hannun kun gani so kenan ah, an gama yanka wanda ya rage kawai za mu cire wuya wuya kuma ya danganta da irin wuyan da mutum yake da